Karfe biyar da minti arba'in da biyar Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu amma da farko ga muhimman kanunsu. A cikin maimakon labarin za ku cewa a ranar Litinin ne aka buɗe muhawarar ci gaba mai ɗorewa a ƙasashen Afirka ƙungiyoyi da matasa masu sa kai a kan raya mahalli suna ganin akwai buƙatar ƙarfafa dabarun hulɗa a nahiyar Afirka. Ana samun yawaitar hare-hare tare na tare motoci na sufuri a hanyar Agades Dirku. a rahotonmu na musamman zai mai da hankali ne akan matsalolin da ake cin karo da su ga masu noman shinkafa a yankin tilaberi to yanzu ga labarun dalla-dalla biyu ga watan maris ne aka kawo ƙarshen zaman taro da aka buɗe 28 ga watan fabrairu a nan yamai kan muhawarar ci gaba mai ɗorewa bisa maudu'in zaburarwa da samar da tsanwa tare da sa hannu kowa da kowa a muradu nan da shekara 2030 da kuma muradu na ci gaba mai ɗorewa nan da shekara 2063 sani ayuba daraktan gva ya yi wa nafisa adamu ƙarin bayani Dangance da taron muhawarar Afirka kan ci gaba mai dorewa a wajen mu abin da ya fi muhimmanci shine a karfafa muradi mai lamba goma sha bakwai a game da hulɗar samar da dubaru. Kenan yana da muhimmanci ga nahiyar Afirka ta ƙarfafa wannan hulɗa tsakanin ƙasashe, tsakanin ƙungiyoyi. Muna ganin yana da muhimmanci a karfafa wannan hulɗa saboda mutane su gane cewa idan ana tare ana iya zuwa nesa, ana iya cimma muradu. Muna taimakawa juna ne, kowanne a cikin fanninsa ya samu damar kawo tasa gudunmawa tare da da sauran a samu karancin kungiyoyi da jama'a masu aiki a keɓance mutane su amince da matakin da ake kira nexus abu ne mai kyau na ganin an gabatar da wannan muradi a yayin wannan taro na yamai mise en avant durant ce forum de Niamey. Yawaitar hare-hare, yawaitar samun hare-hare yana tayar da hankalin masu sufuri da fasinjoji da ke bin hanyar Agadis Tirku. Kullum yanayin tsaro sai ƙara taɓarɓarewa yake yi a cewar Mamman Bukar, shugaban layin Agadis Tirku inda ya kira ga hukumomi da su kara ƙarfafa tsaro ga abin da yake shaidawa ta Fude Ahmed. Yau shekara biyu ke ga da muke gaya wa mahukuntan jiha da nagari na su ɗau matakai domin samun mafita a kan wannan hanyar. A gaskiya hukuma ba ta ga saurara mana, ko da shekaran jiya ma an tare mota hudu. kuma kowane lokaci ne mandunan suke ta ƙara wannan aika-aikar sai karuwa suke an gwamnati ya rufe ido to su bandunan al'amarin nasu sai kamari yake ta ɗauka ba da jimawa ba ma na kirayi magajin garin dirku kuma tare da gwamna mun tattauna muka ce ya kamata tsarin kwamban nan da ake a sauya shi ta ƙara jami'an tsaro da za su bi ayarin motocin jami'an tsaron ya akwai wa'anda ke gaba da wa'anda ke baya su yi kariya mun tambaya a dama da mu a kwamitin batun tsaro don mu kawo ma kwamitin bayani dalla-dalla yadda al'amarin ya kasance. A jiya ne wasu mutane uku ɗauke da makamai suka kai hari ga wani mai tattara kudade na wani kamfanin tura sakonnin kudade na Agades da misalin karfe takwas na dare a unguwar Daga Manat da ke Agades. 'Yan fashin sun buɗe wuta ne bisa mutuna bayan da ya tattaro kudaden 'yan bindiga sun gudu da jakar inda suka yi tunanin akwai kuɗi a cikin jakar sai dai babu komai a cikin jakar a a cewar bayanan jami'an polis a ɗaya ɓangare a wani samame da jami'an polis na agada suka kai 24 zuwa 28 ga watan fabrier ya ba su nasarar kama mutane takwas duka 'yan nijar dauke da sa hannu a harkar sace-sacen motuna wannan samamen ya ba su damar bankaɗo gungu uku na masu wannan harka. Kwamishina Isaka Amadu shugaban sashen bincike na fararen kaya ya yi wa Anise Karim ƙarin haske. Sanadiyar kwarewar jami'anmu mun yi nasarar bankaɗo gungu uku daban-daban mutane takwas aka kai gaban shari'a daga cikinsu akwai barayi masu haɗin baki da kuma masu ajiya. Mun yi nasarar karɓo motuna bakwai da suka hada da ɗaya da aka kwakwance cikin kwanaki hudu. Tuni ana ci gaba da bincike domin bankaɗo wasu masu alaƙa da wannan lamari na satar motuna. Ina kira ga masu motuna da su cika ka'idodin zirga-zirga saboda ko da an yi musu sata za su iya zuwa ofishin 'yan sanda su yi sanarwa a kadamar da bincike domin a sake gano motunan nan. Sun suwa mene an bi da retrouver ces motos la. Jami'an tsaro masu yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi na gunduma birnin Kwanni sun samu nasarar kama mutane masu safarar miyagun ƙwayoyi biyu, inda hukumomi suka shirya wani taro domin yin bayani da kuma nuna adadin miyagun ƙwayoyin da suka kama. Bubakar Wazuka, shugaban polis masu yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi a birnin Kwanni, ya yi wa Asman Musa Arzika ƙarin haske. mutane ne muka kamo su biyu ne kungiya gare su babba suna harkokinsu tsakanin jamhuriyar niger da ƙasa ta benin suna shigowa da miyagun kwayoyi suna cuta ma yara suna cuta ma al'umma gaba daya cikin kwayoyin da muka kama akwai kwayan da ake ce ma diazepam a turanci amma ga hausa suna ce mishi rozo. kwayan nan cikin ta akwai kaman komprime guda guda har dubu ashirin da shida da ɗari da talatin cikin kwaya kuma akwai wadda ake ce ma wiwi cannabis ake ce mata ga turanci wiwin nan kuma mun kama kaman birgi 21 biragunan nan abin da suka sa cikin kasan da suka hidda kasashen waje allah kadai ya san iyakansu in ba da muka samu mu kama su yanzu ba muna fata mutane su taimaka mana cikin ayyukanmu don mu ci gaba Sakamakon zargin kwaikwayon sarrafa magungunansa ɗakin bincike mai suna Pharma Product Manufacturing PPM International ya buƙaci ma'aikatar kula da magungunan a niger su janye magungunansa da ake kira karbutu a cikin wata sanarwa jiya ɗaya ga watan Maris sun yi kira ga duka waɗanda suka mallaki waɗannan magunguna da su daina amfani da shi haka zalika tana tambaya a maido waɗannan magunguna a gidajen farmasi ko kuma gidajen asibiti mafi kusa bayan an dawo da magunguna a bayyana duka wata matsala da aka ji sakamakon shan waɗannan magunguna a ɗaya ɓangare kuwa a ƙarshen watan janairu waɗansu masu ruwa da tsaki a kan sha'anin karatun boko na ƙaramar hukumar tirozirin da masu garuruwa na yankin gofat sun yi wani zama domin duba hanyoyin haɓaka samun karatu mai inganci a yankunan karkara yusufu agali daraktan ilimin boko na gundumar tirozirin ya yi wa ahmed filan ƙarin haske ma dandali a Gofat domin wadda kan masu ruwa da tsaki na ilimi na gofata kan kyautatuwar ingancin ilimi wannan dandali ya hada CGDS daraktocin makarantu masu garuruwa da shugabannin ilimi hakika mun lura a bangaren waɗannan makarantu akwai kalubale da ya kamata a magance kalubalen ya shafi alkalman shiga makaranta da kuma ilimi mai inganci idan muka ɗauki waɗannan makarantu goma sha ɗaya na gofata akwai karancin masu samun jaraba jarabawa da ke da nasaba da ɗaukar malamai ba bisa doka ba haka kuma akwai karancin bancuna da ke tura wasu adadin yara zamna a ƙasa a tsawon waɗannan shekaru biyar adadin waɗannan makarantu goma sha ɗaya na yankin gofarta na ci gaba kuma adadin barin makaranta na tsakanin kashi ɗaya zuwa kashi 29%. Da'irar Ɗan Candu ta shirya wani taro na duba dangantakar iyalai tsakanin maza da mata, daidaito na tushe tsakanin maza da matansu wanda a cikin zamantakewa ake samun musgunawa. A cikin tsarin ƙungiyar Sweet Ed ta gudanar da wani bincike domin samar da mafita akan waɗansu matsaloli na zamantakewa. Hawa Tondi mai kula da sashen musamman jinsi ne a ƙungiyar ta yi wa eh, musamman Samira ƙarin haske sai mu saurari abin da take cewa. Au du projet, Yayin da aka fara aiwatar da aikin ne muka lura da cewa al'amari ne da ke matukar wahalar da mata. Saboda sanda aikin ya fara mun yi neman tattaunawa da mata amma suka ki bayyana matsalar sai da kyalde suka dumunta a kai. Kuma gaskiya mutane sun gane sun karbi aikin kuma suna jiran a girka shi don a yi aiki da shi. Kenan kun ga matan da ke fuskantar wannan cin zarafin za a ba su horo kamar cikin aikin kayan gyaran jiki da cikin aikin juya albarkatun noma bayan horon kuma za mu ba su 'yan kuɗaɗe da za su jujjuya don samar da kuɗi kuma don su biya bukatun 'ya'yansu. Azumi nauyi ne da addini ya ɗora na daina cin abinci na wani lokaci a cikin wannan wata na Maris Kiristoci suna yin azumi a gidajensu kuma azumi abu ne da ya kamata duka yi a cewar jargu baraje na Katolika Evangelic da ke na yamai a hirarsa da mama ada. Zan ce Krista suna azumi sosai da sosai kuma sun san ko menene azumi. Shi azumi shi ne na ɗaya kamin ka yi shi niyya ce za ka ɗauka. Kana iya ka ɗauki niyya ba za ka ci abinci ba. To akwai kuma wani azumi da ake yi wanda yana iya ɗauka mana ini guda, akwai wanda yana iya ɗauka mana bakwai guda, akwai wanda yana iya ɗauka mana wata guda. mutum ya iya shi shi kadai ka iya ka gayyaci dukan iyalinka abin da ya saba a ganin krista suna azumi shine a cikin littafin matta sura shidda daga aya ta goma sha shidda har abin da ya ci gaba kaɗan isa almasihu ya ce muna lokacin da muke yin azumi kada mu gwatsi na huska mu nuna ma mutane muna azumi in mun yi haka mun riga ya mun karɓi ladanmu amma lokacin da za mu yi azumi aka ce mu shahe jikinmu mu yi wanka ba mu nuna ma mutane ba amma tsakaninmu da Allah ne Allah mu wanda yake gani da ɓoye shi zai saka muna daga ɓoye To yanzu sai rahotonmu na musamman ya yi shekaru da noman shinkafa a yankin Tilaberi yake fama da matsaloli na rashin samun kyakkyawan sakamako wanda hauhawar farashin takin zamani da iri suna cikin silar matsalolin kuma ya sa farashin shinkafa ya hau a bisa kasuwanni. Musa Sadu ya yi wa Abdulaziz Hasumi ƙarin haske sai mu saurari abin da hirarsu ta kumsa. irin shinkafar da kuka ce saru sun kawo muku idan ba a sa takin zamani bai ne kwata-kwata. Sam sam sam sam sam malam an babu angare ga shinkafa to ka nisance ta in ba haka ba za ka wahala wallahi bai yayi shi kuma da gwal din da ke iya yi ko da babu angare yau a lissahe dai mun kai shekara da sittin uku. shi ne muka tarda daga kakanninmu suna yi to mun yi watsi da shi mun ɗauna na turawa sai fama muke da talauci saboda buhun angare ɗaya jika talatin talatin da biyar ko ishirin da bakwai yake kuma ba mu da karfin sayansa dole sai dai mu zamna jice yan kudaden da muke samu bai wuce dan abincin da za mu saya ba an ba da kai ba to ai ba ka samu abin da za ka ci da iyalinka ba halin sayan angare din amma aikin ko yanzu muna iya yin sa to amma gaskiya rashin angare din ne ya sarwata mu fi sabilillah akwai rashin angare ba ku sanar da magabatan gari ba su je su ga hukumomi domin a doki mataki akan wannan batun takin zamani wallahi rabore bumbai wallahi mu dai sarakan ma sun sani suna ganin irin matsalar da ke akwai su da kansu sun kasa yunkura talakawa yan karkara muna tsoron tunkarar wasu abubuwa shi da namiji karfinsa aikin da zai yi na kashin kansa mu ba mu yi karatu ba bale mu ce za mu zuwa wani waje mu yi aikin bariki aikin bakin gabar isa shine karfin mu wallahi an mun samu saukin angare ko mutanen wasu karkara za mu iya ci da su da shinkafa don ku gaskiya isa nan tana da albarka albarka man rishin angare ya karya muna hamzari mun kara talaucewa. Yana dai hagogo bora kutte talka. Bacin noman shinkafa wani aiki kuke yi domin ku amfana da kogin isa. Yana da yake dan hiyar Rashin dai ne ya kai mu ga ɗaukar kwalokwalo wallahi an ba rishin ba ba za mu rungumar kwalokwalo ba an ka wuni kana yi ɗan abin da zaka samu wanda za ka ci da ka ne kawai to an ko akwai angare na mu ina kwalokwalo wallahi dukkan iyalan mu. za mu iya ɗaukar ɗawainiyarsu har ma mu saidawa wasu shinkafa. su masu amfani. Can da mutum ɗaya na iya samun buhun shinkawa 160 tamanin yau ko ko buhu 20 baka samu. Ina angaren da za ka sa ba ka da abinci za ka je ka ɗau bashi na gare an ku ka ɗauka mi za ka samu. Don ha biyan kuɗin angaren nan za ka yi sauran kuma ka mu dai gare ni matsalar mu fi sabilillahi. To, to madalla ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.